أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التملكة وأحسنوا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 waddalalatu marji'uha ila na nar yan uwa masu albarka ina muna lalai marhaban da sake haduwar mu wannan farfajiyar masallaci masallacin gidan sarkin alhazan kabi injiniya alhaji awal dan juma da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha mai albarka jihar kabi allah mu madaukakin sarki muke roƙo ya yi mana jagora kamar yadda aka saba cikin wayannan kwanaki masu albarka muna gabatar da karatun alkur'ani mai girma da kokarin bayanar da ma'anoninsa alhamdulillahi allah cikin taimakonsa da yardarsa yau ma allah ya sake haɗa mu a wannan majalisi tare da manya-manyan jagororinmu da shugabanninmu da malamanmu baki ɗaya da muke tare da su a wannan wuri musamman kamar yadda na sha faɗa akwai sakatare na majalisar malamai ta argungu lokacin gamma wato alaramma abubakar muhammad bayawa da kuma babban malaminmu sheik salihu ɗanƙane da ɗaya daga cikin shugabanninmu wato mai girma a a sardauran tsuntsaye ko? Oh, eh, mai girma sardauran tsuntsaye da alhaji garba kan giwa alhaji abdullahi marafa da sauran da ke jamu da muke tare da su a nan social media da shi pro na majalisar malamai malam kamal muhammad argungu pro na majalisar malamai da wakilai na sunna tv wakilai na wato ikuti fm social media har gungulo karganmu da sauran duka da cije da muke tare da su a wannan wurin wanda lokaci ba zai iya ba mu damar sai mun ambaci kowa ba a yau muna sha uku ne ga watan ramadana hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da yau muna sha uku ga watan uku miladi miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta biyar. allah cikin yadda da amincewarsa ya sa ajiya muna cikin suratul bakara aya ta in yau za mu tashi aya ta ɗaya. a jiya allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu umarni ya umarci musulmi cewa katilu fi sabilillah ku yi jihadi ku yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah Allah ce kuma in za ku yi yaƙin nan ku yaƙi nan da sun ka yaƙe ku wannan na nuna mana hikimar da shar'antoyin yaƙi ba wai ta'addanci ake nufi ba Allah da ya ce a yi yaƙi a yi jihadi cewa ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku a karan fara kenan waɗanda suka taɓa ku Allah ya ce ku taɓa su kuma Allah ya ce kada ku yi ta'addanci saboda Islam musulunci bai karantar da ta'addanci ba in ka ga wani musulmi ya yi ba daidai wato ya yi abu ne amma dai islam bai karantar da shi wannan ta'addanci ba allah ce kada ku yi ta'addanci inna allah la yuhibbul mu'tadina allah baya sai in ta'adda amma kun ga da ake juya wannan kalmar daga wa'anda adda ita ana mika wa musulmi ita duk wani abu da ya tashi an haga wasu baragurdin musulmi da suke wani aiki na ta'addanci sai a ce musulunci ne wanda ba haka ba ne da cikin musulmi ana iya samun bara gurbi wayanda suke da ɗabi'un da ba na kwarai ba Allah ya gane da mu gaskiya Allah ce wa qatuluhum haythu saqimtumuhum وقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa katuluhum su wayannan da suka yaƙe ku yaƙe su haisu duk inda kuka same su haisu wajadtumuhu haisu saqibtumuhu ay haisu wajadtumuhu ko waqtuluhum haisu saqibtumuhu ay haisu wajadtumuhu su ta inda duk inda kuka same su wa akhrijuhum min haisu ku mm. fitar da su ta inda suka fitar da da suka fitar da ku daga garin makka suka hana muku shakar kuma ku fitar da su daga garin makka wannan shine umarni na Allah subhanahu wata'ala Allah ce wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su inda suka fitar da ku min makka daga makka wal fitnatu Allah ya ce wal fitnatu wato fitina abinda aka da fitina ana ana nufin shirka wal fitnatu ashaddu min al qatl Allah ya ce kafirci da shirka wahiya shirku billah shine shirka da Allah wa saddun nasi an dukhul fil islam da kuma kange mutane daga shiga musulunci shi ma fitina duk mutumin da ke kokarin ya hana mutane su shiga musulunci ko ya hana musulmi sakar to wannan abin da yake aikatawa shine fitina to shi Allah ce tu a ashaddu min al kufur Allah ce wato fitina ta a ashaddu min abin min al-qatl ya yi kisa zama tsanani ya yi kisa zama muni in ma kisa laifi ne to kahirci ya yi zama ne in ma kisa haramun ne to kahirci ya yi zama haramun ko ba haka ba Yasa Allah ce wal fitnatu ashaddu min al qatl wato wannan fitnar kafircin da su kafirai suke akan ta da kokarin kange mutane ga tafarkin addinin Allah ashaddu min al qatl ashaddu min qatlikum iyyahum shi yake sababa kitan da kuke musu ku musulmi wala tuqatiluhum Allah ce kada ku yaƙe su inda masjid haram a wurin masallaci mai albarka a ƙa'idar musulunci a cikin harami Allah subhanahu wata'ala ya haramta yaƙar wato mai laihi a cikin wannan harami wala tuqatiluhum inda al-masjid haram mm. Allah ce kada ku yaƙe su a wurin masallaci mai alfarma Allah ya haɗu wannan ne ta'aziman li hurmati ya hana kai ma kafirai samani a cikin masallaci mai alfarma ko a cikin haram saboda girmamawa lihuru matihi wato ga alfarma wannan wuri hatta yi rukun fihi sai sun yaƙe ku cikin masallaci mai alfarma mm. kaga kenan in sun yaƙe ku in su suka fara yaƙar ku a cikin harami to kuma ku yaƙe su mm. yasa Allah ce wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kada ku yaƙe su cikin makka ko ba haka ba kada ku yaƙi su cikin haramin makka saboda girman wannan wurin hatta yi lukun fi sai in sun yaƙi ku cikin wannan wurin ma'ana hatta yadda hukum bil da fi sai in sun fara yaƙar ku to in sun fara yaƙar ku kuma sai ku yaƙe su fa in lukun idan suka yaƙe ku fil masjid al haram a cikin masallaci mai alfarma suka yaƙe ku a cikinsa to faqtuluhum fihi Allah ya ce ku yaƙe su a cikin masallaci mai albarma kazalika jaza'ul kafirin Allah ce haka abin yake ta tafiya kamar haka ne sakamakon kafirai yake ai misal zalikal jaza wato misalin irin wannan sakamako wato maimuni ya kuna jaza'ul kafirin yana zamowa ne sakamakon kafirai kuma ai musu haka wato kun ga musulunci ya karantar da musulmi bi abubuwa bisa ga tsari musulmi suna tafiya dai akan tsari hmm. kar ku yaƙe su sai sun yaƙe ku in ma yaƙin za ku ga waɗanda za ku yaƙa sannan kuma kar ku yaƙe su wuri mai alfarma sai in sun yaƙe ku wuri mai alfarma wannan shi ne, wato abinda Allah subhanahu ta'ala ya bada umarni kuma haka ɗan yadda Allah ya bada umarni haka haka sahabban manzo Allah suka yi da yawa an samu cikin wayanda suke kafirai ne mushrikai sun yaƙi musulmi su ma an yaƙe su akwai daga cikinsu wanda har ya je cikin ka'aba ya riƙe labulan ka'aba labari ya zo ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo garin makka wa ala ra'asihi mizfar yana sanye da wata wata hullar ƙarfi haka a kansa sai aka ce masa ai ibnu khadalin muta'alliqun bi asar al-ka'aba aka ce ibnu khadalin na can ya liƙe ga labulan ka'aba kariya haka gana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kamo shi da ire iren sa, ku yanka su a kashe shi eh innal harama la ya'izu afiya harami baya tsari mai lehi in mutum mai lehi ne ya yi aikin ta'addanci ya shika je cikin harami ya boya to umarni na Allah a kamo shi a kisarsa tunda Allah shi ya bada wannan umarnin kada ku yaƙe su a masallaci kada ku yaƙe su cikin wuri mai alfarma sai in sun yaƙe ku to sun yaƙe ku ku fitar da su ta inda suka fitar da ku to ire-iren wannan bawa Allah an kaba su aka musu hukunci irin wanda ya dace da su Allah ya ce fa'inin ta hau fa'in Allah fa'inin ta hau fa'in Allah ga rahim Allah ce fa'inin ta hau fa ta hau idan su kafirai sun hannu anil kufri daga kafirci wa an qitalakum musun hannu daga yakarku wa dakhalu fil islam suka shigo cikin musulunci fa inna allaha ghafurur rahim allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne ga bayansa kuma rahimun bihim mai jin kai da gare su saboda haka tun da sun hannu sun tuba shike da sai ku kyale kada kada kada ku yaƙe su Tunda da dai sun hannu sun tuban ma Allah sun bar wannan kafirci kun ga dai wannan na ƙara fito mana da ma'anar musulunci ba manufar musulunci ta addanci ba da inda manufar musulunci kisan mutane kawai ko ka tuba sai a kashe ka amma sai Allah ce fa'inin ta hau in kafirai sun hannu sun bar kahirci sun bar ku sun shiga musulunci sai Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim hmm. Allah bai gafara ne ko mai jinkai ne wannan ita ce hanyar da kaga garin duk wani dan ta'adda wanda ke ta'addanci in yace ya bari aka samu tabbacin barin sa ya hakikanta barin sa kenan sai a zo a yi sharadi da shi a tabbatar da ya bari sai ba cutar da al'umma ya aje makami shikenan a cigaba da tsaya tare da shi wannan abin da ya aikata kuma ya ce ya tuba shikenan sai a yi shi. mutunci abinda bai da dadi ka ce ka tuba amma daga baya sai ka dawo kuma kana kulla kilin bibi ana yi tare da kai kuma kana cin amana al'umma wannan shine mun shine abinda muke hukunta yanzu a cikin wannan yanayin kasar Allah ya samu dace Allah ce wa qatiluhum وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qatiluhum ku ci gaba da yakar su wastamirru fi qitalil mushrikeena al mu'taddi Allah ce ku ci gaba da yakar mushrikai yan ta'adda hatta la takuna fitnatu har sai ya kasance babu wata fitina da musulmi daga musulmai an dinihin ga addinin su wa hatta la yakuna hunaka shirkun billahi ta'ala sai an waye gaba ɗaya a bayan ƙasa babu shirka shirka gaba dai an busa mata uku ta ta da kai wannan ya nuna kenan shi wa yaƙi tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ba a bari ne sai an bar kahirci matukar ana kafirci bayan ƙasa to ba za a bari yaƙi ba a bayan ƙasa amma dai kuma musulunci na da tsari yana da doka da sharuɗa da aka saka na wannan na wannan yaƙi da ba wai haka ɗaya ne musulmi ka zuwa ya ɗana makami ba ya ce yaƙi wani mutum a'a addinin musulunci ya shirya tsari mai kyawu yasa Allah ce wa qatiluhu ku ci gaba da yakar su kai da kafirai yan ta'adda hatta la takuna hunaka fitnatun har sai ya kasance babu wata hitina ga musulmi game da addinin wa hatta la yakuna hunaka shirkun billahi ta'ala har sai an waye gari gaba dai babu shirka a bayan ƙasa to duk lokacin da aka waye gari babu shirka a bayan ƙasa to duka lokacin dakatar da yaƙi ya zo lokacin da musulmi za su aje makamansu ya zo amma mutuƙar ba haka ba to musulmai kada su aje makamai su zauna kara zube wannan matsala ne babba kullum musulmi su zama cikin shiri wa a iddu lahum ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الله سبحانه وتعالى cewa kada musulmi su sake su zauna kara zube a cewa a iddu lahum wayannan mushrikan da kafirai su ci gaba da musu tanadi da tattali wa iddu ku yi musu tare da masta'atu duk abin da kun ka samu iko min kuwatin na ƙarfi ku yi musu tare da na ƙarfi na training musulmi su tashi samu training ingantaccen training na koda an ce za a kara to suna da training mai kyau wa iddu lahum min kuwatin wa min ribat al-khair ku yi tare da makamai ko ku yi tare da makamai wa min ribat al-khair da dawaki ɗaurarrun dawaki yanzu an wuce dawaki ana maganar kayan yaƙi eh na zamani zan akwai kayayyakin yaƙi na zamani duk wata na'ura da aka iya yaki da ita ta zamani a je a tanade ta musulmi su kare da wa'annan saboda min kariya daga ɗan ta'adda wanda ke son ya hana muku sakat ya karshen ku ya walaƙantar da ku ya tozarta Allah madauke sarki bai yarda musulmi su zaura kara ba wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ko ya su sai an waye gari babu fitina babu kafirci wa yakuna dinu lillah addini ya kasance ga Allah wa yabqa dinu lahi wahdahu khalisa addinin Allah ya kasance a bayan ji kadai fiyo addinin musulunci da aka la yu'badu ma abu gairu ba a bauta wani tare da Allah amma mutukar ana bauta wani tare da Allah to har yanzu zama bai samu musulmi ba musulmi ba za su ce bari mu miki kafafun mu sake ba babu sake ba. Allah ce fa inin tahawu fala udwana illa ala zalimi fa inin tahawu idan kafirai da mushrikai sun hanu daga yakar ku sun hanu daga kafirci sun hanu daga shirka fala udwana Allah ce babu tsallake iyaka babu ta'addanci illa ala zalimi da sai ga azzalumai ma'ana fal fal'uqubatu la takunu illa ala zalimin ita wannan azabar da aka ce a yi ba za ta zama ba sai ga al-mustadirina wai wanda suke dogewa ala kufrihim akan kafircin su wa atidadihim masu dogewa akan ta'addancin su eh wayannan da suka doge akan ta'addanci akan kafirci to har kullun aka waye gari ku musulmi kada ku zauna kara gobe ku saki jikinku ku ce ai yanzu masallaci na mun gazo tunda masallaci ne bari mu aje makamayyan mu ko a yanzu za mu je a sallar idi bari mu aje a'a wa a iddu lahum masallatu min kuwa kullun ku zama cikin shiri kullun ku zama cikin tare rashin tare ne shi ja irin abubuwan da ake cewa musulmi suna sakaci suna cewa ai ga wani lokaci ne kaza kaza eh, bari mu abin nan mu cikin cikin mu a'a su wayan ta'adda kullun cikin shiri kullun bibiya ku su kai kuma suna da ma ko mm. masu sauraren masu leken asiri wayanda ka sauraren ya take zuwa ya take dawowa me ake ciki kullun suna da su kuma a cikin ku suke zaune kuma ku ba ku da ma cikin su ta ji illa su suna da ma cikin ku yan leken asirin su ku kuma ku da yan leken asiri cikin su amma su suna da yasa sirrin gaba ɗai na musulmi hina hannunsu yasa za ga an ka yanzu kalla abin da faru irin garin mera mama yadda an haka ran juma'a kuma kusan lokacin sallar juma'a hmm. kai ka san target ne a ce wuraren sha biyu da rabi sha karhe daya a kai muku hari eh? lokacin da an rabtana. Eh? ana tattalin shirin masallaci mutane na masallaci eh? eh a ne to tuskin dare to eh. eh eh to ka gani to di ba gani to di ba gani kalli wanga abu kai malama abin da ya faru eh to di ba ga eh, to kaga kaga irin waɗanda abubuwa ba dole hankalin mutane ya tashi hankalin su ya tashi e suka harzuka dole eh an ka hormon kaga dan na matsala ta sa eh abin shiri ne eh Allah Allah ganar da mu kada dai musulmi su zauna kara zube su zama cikin shiri da tanaji Eh, kullum a zama cikin shiri da tare wannan shi ne tsara addini eh fa ta hau fala'uduwa da illa ala zalimina ko ba haka ba eh in son abin nan sun hannu to babu ta'addanci ga azzalumai ke sai a kyale su sai Allah ya ce a shahru haramu bi a haram الشهر bi بشعر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين نعم الله سبحانه وتعالى يتي الشهر الحرام بالشهر الحرام wato wata mai alfarma yana mukabalantar wata mai alfarma ma'ana wato kuma na mushrikina fi shahr alladhi harrama Allah qital fi ya karku ga mushrikai a cikin watan da Allah ya haramta yaki a cikin shi huwa jazaa'u liqitalikum liqitalihim lakum ne sakamako ga karku gare su fi shahrul haram cikin wata da alfarma ma'ana a shahrul haram bi shahrul haram in sun yake ku cikin watanni masu alfarma kuma ku rama yaƙar da cikin watanni masu alwarma su sun san cewa an ƙulla yarjejeniya watanni masu alwarma ba a yaƙi a cikinsu to shi sai su yi amfani da wannan dama sai su yaƙe ku ku ɗaya mutane na waje magana su ɗan saurara ta suna muna tare ko asharul haram bi shahril haram in aka yaƙe ku cikin wata mai alfarma ku musulmi ma ku yaƙe wanda suka yaƙe ku cikin watanni masu alfarma wal hurumatu qisasu Allah ce alfarmomi qisasi ake musu wal hurumatu qisasu in ka taba alfarma ta sai in taba taka ku ba haka ba an rama wal hurumatu qisas mm. eh wato abinda ake nihi wallazi ya ta'adda alama harrama Allah wanda ya ta'addanci ga abinda Allah ya haramta min makanin wa zamanin yayi amfani da wani lokaci ko zamani yu'aqabu bi misli wato fi'ili za a yi masa uquba gurgudan misalin abinda yayi tunda sun yake ku cikin watanni masu alfarma kuka kuma ku yake su cikin watanni masu alfarma wannan shine ubannin Allah subhanahu wataala faman da alaikum fa'tadu alaihi bi misali ma da alaikum wanda ya muku ta'addanci ya tsallake iyaka gare ku to fa'tadu alaihi shi ma ku tsallake masa iyaka bi misli ma atada alaikum misalin yanda ya tsallake muku iyaka wala harja alaikum fi zalika ba ku da wani laifi a cikin wannan li'annahum humul badi'una bil udwan domin su suka fara muku da ta'addanci yawa muna ganewa su suka fara muku ta'addanci to tun su suka fara kuma kun karama ai ba ku da laifi kullaha Allah subhanahu wata'ala ce ku ji tsoron Allah bi adami tajawuzil mumasalati fil fil uquba wato ta rashin tsallake iyaka a cikin mumasala wajen uquba in mutun yayi maka abu to in za ka rama ka kauce iyaka yadda ya yi maka ya mai hakan ba haka ba eh, yadda mutum ya yi maka ya mai hakan kakka wuce iyaka wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi hmm. wa la in sabartum la huwa khayrun lis sabirin Allah ce in an an cutar da ku to kurama gurgudan yadda aka cutar da ku yadda mutum ya cutar da kai ko yadda wasu jama'a suka cutar da ku in za ku ramuwa sai shari'a musa ce to ku rama yadda aka yi muku amma ka koce iyaka to saboda haka anan kullum muna kira ga yan uwan musulmi in aka taba su to su ma su yi yadda aka yi musu kan su wuce iyaka eh kowa tsaya iya inda an kai maka duk da galibi suna da wahalar gaske mutum ya yi maka abu na cutarwa ka ta yi ramawa ba ka wuce iyaka ba saboda lokacin kana da satin rai da fushi mm. na abin da ya maka to da wahala ba ka wuce iyaka ba eh to saboda haka nan dai shine umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar fa man itala alaikum fa atadu alayhi bi misli ma atada alaikum li'annahum humul badi'una bil don su suka fara muku wannan ta'addanci bi adama su jawo zumin masu nufa fil ukuba Allah ce wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu tsoron shi annallaha ma'al muttaqin bi auni Allah yana tare da masu tsoron Allah da taimako ne alƙawali ne Allah ya dauka duk masu jin tsoron sa masu kiyaye dokokinsa masu biyayya ga umarni ne Allah ya yi musu alƙawarin zai taimake su zai kawo musu taimako ko kusa ko nesa hmm. sannan wa nasari kuma Allah zai ba su agaji yasa kun haka kullum aka cutar da kai wanda duk yace zai cutar da kai to za ga Allah ko ya baka nasara a kansa Allah ya sa mu dace saboda haka irin wayannan ababen a musulunci suna nan ana so musulmi su kula da su duk abin da suka su san tsoron Allah kada ka wuce iyaka ka sa rashin tsoron Allah cikin lalurarka duk abinda da za ka yi ka tsaya ka kalli shari'a ka cewa abin nan ban wuce iyaka ba ban hita shari'a ba kada ka ta yi wurin neman wani abu ka wuce iyaka ka halaka don mutum ya yi maka wani abu na ta'addanci ka ba da ka yi kahinci don karama to yan kan mutu ka tsaye da Allah da kahinci mi an kai eh kaga an samu matsala to nan shi ba mutane mutum sun kula ba eh a tsaya iya ka shari'a kada kada kada a wuce iya eh Allah ya sa mu dace ce wa alam ka sani annal ashhurul hurum wa tadima su alharma wato sune watan rajab da zulqa'da da zulhijja da watan muharram wa kana al-arab laraba sun kasance yuharrimuna al-qital fi hadhihi al-ashhur suna haramta yaki a cikin wayannan watannin wa zalika fil jahiliya qabl al-islam malai ce wannan hutun lokacin jahiliya gabanin musulunci falamma ja al islam lokacin da musulunci yazo a karra zalika sai musulunci ya tabbatar da wani da musulunci yazo sai ya tabbatar da cewa cikin watanni masu alfarma to babu yaki. ku musulmi ku daina kai wa kahirai yaki su ma su barka muku yaƙi to inda duk an kai wanga an yi wanda sharadin to sai su ribanci wannan watannin na alfarma sai su farma musulmi kun gane kama abin da yan ta'adda kai sai a ga a ce su ce a ba su kudi ko wani abu cewa ba za su yaƙe ku ba wasu wurare ha ba su a kai. amma sai su kiyaye da wani lokacin da kun shagartu sai su harmau su kaga irin wannan shi ne abin da bai da dadi. Eh, bayan Allah dai sun gane matsalolin da akwai an gane kasawar gwamnati a cikin ba da kariya to kuma an zo an yi wannan kuma an samu matsala da shi yasa za a ga irin waɗannan abubuwan amanoni suna nan duk wanda ci amana amana nan na ce saboda an samu su gabanni na al'umma masu shiya uwayen ƙasa sarakuna wayanda da su aka haɗa baki ana wannan cutar kuma ga amanoni nan na ce su da su yanzu duk tana nasara biyar wasu cikin su ma ana ta ko ba haka ba saboda bai yiwu a ce kana jagoran al'ummar ka a haɗa baki da kai a ci amanar mutanen don tunanin ka samu kuɗi ko motar shiga ko gidan shiga kuma ka bar jama'a kan kuma wani wuri ke zaman ka eh wannan ba daidai ba masu irin wannan ɗabi'a su ji tsoron mahalicin su sani jagorancin na amana ce aka ba su su rike amana tsakanin al'ummar eh kuma Allah zai musu tambaya ga wannan amanar da Allah tsoron ta Allah ya ba su yawwa shi yasa ya ce da musulunci ya zo ya tabbatar da su bal wa azzaba al-ma'siyata fi hadhihi al-ashhur bima Allah ya girmama zunubi a cikin wayannan watannin Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum fala tazlimu fihinna anfusakum Allah wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin Allah ce fala ta mu fi hinna an fusaku kada ku zalunci kawunan ku cikin waɗannan watanni masu albarka ta inda za ku yaƙi abokan sulhun ko da kuka kulla wannan yarjejeniya kada ku yi wannan Allah ya hana saboda haka waɗannan ayoyi kabe da adadin mai karanta ayar haka bayani yake Allah ya ce wa an fi fi sabilillahi wa an fi kufi sabilillahi hmm. wa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka haka wa anasibu إن الله يحب المحسنين يا الله سبحانه وتعالى وأنفقوا كتير من أموالكم لك دوكير في سبيل الله أتكتبك الدين allah. ku ɗibi dukiyarku ku taimaka da dukiyar nan wajen musulunci ya ɗaukaka wajen addinin ku ya ɗaukaka ba ka da martaba ba ka da daraja in ba addinin ka ba in addinin ka ya wulakanta ka wulakanta eh su don haka a nan kira Allah yake zuwa ga musulmi wa kuke jiran ha antum ha'ula'i tudu auna ha antum ha'ula'i هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء الله سبحانه وتعالى تها أنتم هؤلاء لا كنا قوة أنكم مسلمين تدعون أنا كرم في سبيل الله domin ku ciyar da dukiyarku wajen musulunci ya ɗaukaka musulunci ya buwaya a bayan ƙasa musulunci ya sabu jini, musulmi su sabu jini, martaba da darajar musulunci ta ɗaukaka ya fi musulmi kira Allah yake eh ha antum haula yatud'una litunfiqu fi sabilillah sannan wa minkum man yabkhal Allah ce ya sani yana da masaniya wa minkum man yabkhal cikin ku akwai masu ruwa da dukiyarsu wajen ɗaukakar musulunci sai Allah ya taimi manya bakal duk wanda ya yi ruwa da dukiya sai wajen taimakon addini fa inna ma ya bakal sakamakon wannan ruwa na kuma ne karfa, wallahi da musulmi masu arzikin musulmi suna jurewa su taimaki addini su da musulunci abin da aka yi muna na cin kasa da wulakanci ba ai muna haka wallahi ba ai ta ai muna to amma sai ya zamana su waɗancan wayanda ba mu ba suna aiki da aya su suna aiki da ita suna taimaka ma junan suna taimaka ma ɗan uwansu don su ce nasara kan amma mu kuma sai mu sai su taimaka musu ka daina matsala ta sai irin wayan ababen shi ne kasa kullun kana ganin musulunci ana kokarin a gama da musulmi kullun in ka duba abin da ke waruwa a ƙasar nan wannan yanki na musamman na arewa suna aka gama da son na dai aka a gama da mu da awar ake mun yi yawa mun yi yawa ga mana kamar casu kuma sai yawan muke ta tsara eh saboda ka duka yi ne ake amma abin da ya ja mana matsala wasu daga cikinmu ne musulman mu suna da abin da za su iya taimaka mana ba sa taimaka ba su yi amfani wasu daga cikinsu da kujerinsu amma wasu na amfani da karfin mulkin da kujerarsu su kare ma yankin su martaba su kare ma yankin su mutunci wasu kuma ba sa yi to duk wanda yayi zai ga sakamakon yi ko kai ko ka kai wata rana ku jera nan zaka bata kai ma in ka dawo yi maka wani anka ai uwan ka yanka ta ai ma duk abin da aka yi amma in ka kare mai uwan ka musulmi fitina aka kai karshen ta sai a zauna lafiya wannan shine kiran musulunci Allah ya ce wa anfiqu ku ciyar da dukiya wa anfiqu min amwalikum ku ciyar daga dukiyoyin ku fi sabilillah wadda sauka addinin Allah yani fi turqul mawsula ila ridallahi ta'ala a cikin hanyoyi da suke kaiwa zuwa ga samun yarda Allah wahiya kullu turqul khair duk wata hanya alkhairi min sadaqati na sadaqa ala miskin akan miskinai in ka duba suwaye talakawan cikin suke cikin kaskanci da wulakanci mu ne mu ne mu ne talaka mu cikin wulakanci mu ka bara mu ne masu arzikin mu ba sa iya taimakon talakawa eh mu ne amma in ka tai inda ba mu ba ba ka ganin haka mu ne adda wannan wulakanci da kaskanci saboda mu masu arzikin mu galibin yan siyasan mu ba sa ba da dukiya su taimaki addini sai in ya zama da wata manufa gare su ko wata bukata gare su ko lokacin siyasa ya mutu to yin lokacin siyasa ya matsala ga kowa na ta kokarin hituwa da kuɗi dubara ake shirya sai a ce a aji kuɗi a koyo su a yi tsinin su sai lokacin da talaka ya shiga kunci da wahala sai a ɗauka ɗan abu ana rabawa wannan wannan ba haka ya kamata an ce mai shirin shiga ruwa tun daga tudu ga gyara aku to tun daga tudu aka gyara duk wanda ya gyara ya sani kuma su talaka da fa ba makadina ba eh, eh talaka ba makashi da suna kallon kowa in yadda su suke kallon suna da wayo su ma talaka nan na da wayo duk wanda ya musu makirci su ma za su rama wallahi kan magiya waye wallahi kan magiya waye yanzu ba irin dana kuma kowa ya fahimto da an kai to da ka sun san nasu kowa ya san nashi kuma kowa ya san waɗanda ke yi saboda Allah eh to Allah ya sa mu gane to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce ku taimaka wajen abin da ya shahi taimako na wato min sadakatin ala miskin na sadaka akan miskinai au qaribi ko yan uwa dangi wa azamu zalika mafi girma wannan wa awwalu man dakara fi zalika mafi abin da zai shiga cikin wannan ko wa infaqu fi jihad fi sabilillah ciyar da zuciya wajen wajen daukar musulunci yanzu duk wadanka da suka rantsa da kuma ganin ana yi ba musulunci bane Gwargwadon ci gaban addinin mutane yadda ake ganin suna halarta wuraren karatu da wuraren karatukansu da sauransu ai martaba ce wannan abin da kuka gani ana ta karatu can ayi karatu a ayi karatu can yi wa'azi waga ta waga wallahi abin da ke nuna ɗaukakan musulunci yana nuna daraja da martaba wato ta musulunci wanda bai san musulunci iya gani zai ce a ah, ashe musuluncin ga ya kai haka can an ga dandazon jama'a nan an ga dandazon jama'a an taru duk musulunci na akai wannan abu yana firgita wanda ba musulmi ba ko ba haka ba Allah ya ce wala turqu bi aidikum ila tahalluk kada ku je ku kawo nan ku cikin halaka ta hanyar mi bi tarkil jihad fi sabilillah ta yanda za ku bari yin jihadi saboda Allah wa adamul infaqu fihi da rashin ciyar da dukiyar ku wajen ɗauka addini inna Allah yuhibbul haka ne aramma wala turku da aidikum ila tahaluka Allah ce wa ahsinu ku kyautata ku kyautata alaka ku da ƴan uwanku ku kyautata alaka ku da danginku ku kyautata alaka ku da ƴan uwanku musulmi ku kyautata alaka ku da marayunku ku kyautata alaka ku da miskinanku ku kyautata alaka ku da tarakunanku mala in ka kalla yanzu gehen shugabanninmu an basu an ba kulawa sai can ba a eh wanda a jagoran ku sai lokaci yayi an ga siyasa ta matso sannan da sai a jawo su ana jaji su ana wahalshe su ko ba haka ba eh da sarakuna da malamai duka waɗanda ba a kulawa da su sai lokacin siyasa ne sai ga an ce ai uwayenmu ne ku uwayen al'umma malamai uwayen al'umma ku uwayenmu ne ko san uwayen ku na nisa su ko ku dauki mataki ba sai yanzu wannan abin ba ba daidai bane wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa Allah zai mu masu da sakamako duk wanda ya kyakkyawa zai ga sakamako kyakkyawa wanda ya mummuna zai ga mummuna tun nan duniya ba sai an tai lahira ba saboda haka ina ji ana nuna man lokaci na hararan munan za mu dakata akwai tambaya da wani dan uwa ya rubuto insha Allah za mu karanta wannan tambaya daga baya shikenan sai mu yi addu'a abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah sanya albarka a ƙara mana albarka a rayuwarmu ya ƙara taimakon mu da dukkan masu taimakawa ya girma sarkin alhazan kabi da yake ƙoƙarin wajen yaɗa wannan karatuka da ɗaukar nauyi da dukkan wasu abubuwa da yake ɗauka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tukuce da gidan aljanna zuriyarsa mu ne masa addu'a Allah sa mata albarka ya Allah muna roƙonka Ya'yan wannan ba Allah ka kara musu dauka da ya'yan mu baki daya ya Allah ka kare shi da mu da shi baki daya ga dukkan abin da muke jin tsoro mafari Allah ka yi musu gafara Allah ka yi musu rahama Allah ka ji kansu Allah dauke sarki dukkan wanda suke taimaka ma addinin ka Allah ka taimake su Allah dukkan wanda suke taimaka ma addini ka taimake su la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kan wasannin Allah cikin sarki ya saka da wasu zuciya alkhairi yan uwa kamar dai ya muka yadda muka ke karatu daga bakin mataimakin shugaban majalisar malamai na arhun yunus government sheikh imam muhammad nasir abubakar mera dan masanin mera kuma mufti na yan agaji a yunus government Allah madaukakin sarki ya biya da mafificin alkhairi a kar makallahu kamin tashin ka akwai wani bawa Allah da ya ta muri guda biyu tambaya ta farko abinda ike cewa ala farta malam yana je idan aka sallame salla. wani liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wani kuma ya ce salamu alaikum wa rahmatullah to wanne ne daidai kuma wani na yafi inganci daga cikin su a sallama ta sallah da sallama wadda mutum zai wa mutane suna da tsari mai ishimawi ya ce ita sallama al bir alif wallami ana gane ta da alif da lama, ma'ana a kamata ma'arifa a ce mi assalamu alaikum idan ka gali man yana sallah yana cewa salamu alaikum to kuskure ne ima mana ji ko kuskure ne la'alla ilan ni mai saurare ne ba na jin sa daidai ko kuma shi ba daidai yake faɗi ba to in ba daidai yake faɗi ba inda ya ce haka salamu alaikum ka ce salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa kuskure kenan mi an assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu yawa muna fahimta assalamu wannan ce ya da sallama amma sallama da ba ta salla ba kana iya cewa salamun alaikum ko ita kaga kenan ba a ta salamu salamun ko kuma ni wannan shi ne mafura ilimi na shi ne abin da sani Allah ya samu dace a akan makallahu sai tambayar ta biyu yake cewa malami ne ne ingancin addu'ar da liman ke yi mamunsa bayan sallamewar sallah menene hukuncin sallamar da sallama da addu'ar da bai ke wa bayan mamu ya musu bayan sallama sallama ok bayan an sallama sallah sai shi liman ya wayoyi wa ce mutane a yi salati ko ko ya ce a amshi addu'a so gaskiya malamai da dama su yi maganganu game da wannan akwai malaman da ka ganin ana yi sun ce fahimtar su Allah ya ce fa'iza faragta falsaf in ka gama sallah ka kaho kana mai addu'a a ƙarƙashin wannan suka ce su fahimta su ana yi amma dai annabi muhammad sallallahu alaihi sallama da sahabbansa ba sa yi shi yasa kuma ga wasu ba a yi kun gane ku? wanda ka yi gane yake to ai addu'a ta kuma abu ce mai kyau to saboda haka sai suke yi shi yasa wasu suke yi amma dai eh falsafba eh ka gani ai da kai ake to saboda haka dai a takaice irin waɗanda abubuwa suna nan ina faɗa muku akwai abubuwan da fahimta ce ta wasu wanda ba ka iya hana su to idan mutum ya ɗauki abu yana ganin shi daidai yake ba ka iya hana shi amma kuma za ka faɗi abin da kai ka sani to mu da iya fahimtar mu in aka gama sallar farilla ba a waiwayowa liman ya ce ai addu'a shi yasa in ka taimaka makka limamin harabin makka limamin harabin madina limamin masallacin baitul maqdis babu wanda ka waiwayowa ya ce a arshi addu'a to ka ga yan ana magana addini ai ta akoli ko to su ba su yi mu muka yi na mun ka samu so saboda haka gaskiya ya fahimta wannan mu dai gaskiya ban fahimci ana yi haka nan ba amma wanda ka ganin kuma daidai na wallahu a'lam sai ya ci gaba da sa ba za a hana shi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu ta ku kuma addu'a ya addu'a dai أدوهم